الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر خيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi daga taqsimul lismi ila ma'arabin wa mabni suna a cikin harshen larabci ya kasu kashi biyu ta ɓangaren ɗaukan wasali akwai ma'arab shi ne wanda ake jujjuya shi yana karban kowane irin wasali sai dai irin abin da ba a rasawa akwai mabni mabni kuma shi baya karban wasulla da dama yana gine ne a bisa wani tsari فالمعرب هو ما يتغير آخره معرب a cikin harshen larabci suna wanda yake morab shine noun wanda yake karban wasulla ma ya tagayyaru akhiruhu shine wanda ƙarshensa yake canzawa biktilafi tarakibil kalami bisa saɓanin yadda aka jeranta shi a cikin zance gwargwadon matsayinsa shine yadda ya bayyana cikin sentence menene aikinsa to zai karbi wasali kwatankwacin aikinsa wato kaman matsayin aikinsa وينقسم إلى منقوص ومكسور وصحيح الاسم المعرب أتكين حركة اللاربتي ياكس كشيوكو akwai manqus akwai maksur akwai sahih sai mutum ya haddace wadannan abubuwa guda uku fal manqus wane ne manqusi huwa kullu ismin mu'rab suna na larabci wanda yake karban wasali amma a khirhu ya ulazima karshensa akwai ya makalalliya maksurun ma qablaha abinda yake kafinta an masa wasalin kasa wato kaddaru addammatu to nan ya kamata a ce akwai kwama amma sai bai sa kwama ba akwai kwama fasila وتقدر الضمة أنا قدر وصل ضمة والكسرة دوصل كسرة على آخر المنقوص أبي ساكر شنسنا منقوصي في حالتي الرفع والجر ألوكة رفع دجر للثقل سبود نوي وتظهر الفتحة على آخره للخفة أما فتحتنا بينا سبود صوتي سبود هكذا suna ne wanda yake ƙarshensa akwai ya ya makale in ka zo yin wasali ba zai bayyana ba amma a harshen larabci ma'urabi ne saboda haka ka zo ka ce mabniyin ne saboda haka mankusi shine kullu ismin ma'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha in ka rike wannan ka rike definition din saboda haka wajen wasali in ka ga dama sai ka sa su a cikin misalai in ka sa a cikin misalai za ka gane wasale misali al'amfila hadar alƙadi alƙadi alƙali kun ga alƙadi a nan idan kun duba za ku ga ƙarshensa ya unne ta lazimci to alƙadi kuma a wajen la'irabi fa'il ne to ina rufu ajin magani ba zai bayyana ba saboda ya yi nauyi ba za ka ce hadar alƙadiyu ya yi nauyi to nadi ba za ka ce finnadi ba sai dai finnadi ina fata an gane saboda haka to ad adammatu wal kasratu fi akhiri al-ism al wa amma al-fathatu nahtarimul waliya kun ga ya bayyana ina fata an gane da wannan yana bukatan mutum ya ya rike yan karke tarifin to duk sunan da ya zo za ka iya jefa shi a wannan irabu ba da yanzu ga al'irabi na misalan da ya kawo mana ya ce alkalimat al'irab na farko muna da hadara alkadi finnadi alkali ya halarci wajen taro shine annadi inda aka saba taruwa ana aiwatar da wani abu hadara فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل ماضي القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة تند تقدر على الياء منع من ظهورها الثقل نويين يا هنا في حرف جر مبني على السكون النادي مجرور بكثرة مقدرة على الياء mana amin zuhuri ha fiƙar fiƙe nan wannan misali ya fi fitowa fili gafiya hadar alƙadi finnadi eh. sai na biyu na hatarimu fa'ilun mudarin marfu'un bi dammatin zahira wal fa'ilu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu wa taqdiruhu me na hannu muna girmama alwaliya shugaba ko gabanu shine alwaliya الوالي أنا مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة توقع تمرين شفهي إلى كم ينقسم الاسم المورد ينقسم إلى ثلاثة وما هي الاسم المنقوص والاسم المقصور والاسم الصحيح وما هو المنقوص إذا اسم معرض وما أمثلته؟ غير ما ذكرت اها اسائي akwai asa'i akwai اسوائي da fadin da sinin duka asafi murhu na wuta asafiya sai مرجل نعم ga sunan da yawa ina ba an gane zai alƙa'ida fil maqsur sai al maqsur kashi na biyu wal maqsur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazima shi kuma karshe yana da alif lazimtacce maftuhun ma qablaha wanda yake kafinta yana da fataha wa tuqaddaru ala akhiriha al harakatu salat duka wasu guda uku ake kaddarawa saboda me saboda ba zai dauka ba alif ba ya dauka ba saboda haka manqusi ya unne a makale makasuri alif ne a makale in ka haddace wannan ka huta misali alamtila ja alfata saurayi ya zo shi ne alfata sami ina fatan ya kuruhun jam'i kuma fa fitiya a kastul asa alasa sanda na rike sanda sallamtu ala isa na yi sallama ma isa to wannan ana kiransa suna wanda yake makasur saboda alif a ƙarshe to ga li'irabi za ka ga wasu lan dubban su fito ba domin saboda ja alfata ainihi ya kamata ya ce ja alfata'u a kastul asa a kastul asa'a sallamtu ala isa sallamtu ala isa tunda alif ne a karshe amma a rubuce za ga yawun ne sai dai wajen furtawa alif ne saboda me saboda maftuhun ma qablaha in ya koma maksurun ma qablaha ya zama me manqusi لإعراب بعض الأمثلة الكلمات الإعراب جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على العالم معناها من a التعذر wancan asikal nauyi wannan ta'azur ba zai yi ba ne ma ba zai yi ba yadda na karanta na ce ja alfata'u ba zai taba yiwa ba in ka ce ja alfatayu kuma ka koma wani abu daban akhadtu la'asa eh aka aka sun san haka suke rubutawa haka aka rubuta ko amma nina ya sa a kaza sai dai ya kamata a kaz yake zu yana warewa yana gwada a kaz sai ilon ma'ajin mabniyun ala sukuni littisalihi bi damiri raf'il mutaharrik hatta damirin muttasilin mabniyun ala zammi fi mahalli raf'i fa'ilu akhaz akhaztu sai ilon wa fa'il alasa maqulun bihi mansubun bi fata muqaddara alal al-alif ba zai yi ba shine ta'azzur liqal kuma nauyi ta'azzur kuma ba zai yi ba misali na karshe sallamtu ala isa sallam fi'l madin فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل سلم على حرف جر مبني على السكون عيسى مجرور بكسرة مقدرة على الألف للتعذر وفي تمرين شفوي ما هو المقصور هو كل من آخره مفتوح ما قبلها وما أمثلة ذلك غير ما ذكرت Mm-hmm. kamo abin nan <laughs> haka ne na'am to a cikin guda uku mun yi guda biyu yanzu saura a sahih alƙa'ida wa sahihu huwa kullu ismin mu'rab laysa bimanqusin wala maqsuri shikenan fa yurfa'u bid-damma wa yunsabu bil-fatha wa rubin bil auni ya batan anil kasra ko kuma yana yi wakiltan kasara wani abu ya batan nan da ya kamata a kawo wani abu sai ya ce kamar misalin alkasara ba ko kuma alfataha ba in kaza idza kana la yansarifu ay la yunawwan domin idan ba masa tanwini to haka zai tsaya misali wanda baya karban tanwi ne zamu zo mu samu mamnu min sarf wanda baya karban tanwi ne misali najaha muhammadun ahabbtu muhammadan farihtu bi muhammadin zahaba ahmadu akaramtu fatima wasiktu bi umara saboda haka a cikin suna wanda yake sahihi akwai mai karban usulan nan ka kaf gaba daya akwai kuma wanda an anje wani waje ana don samun targade shi baya karban usula gaba daya saboda mai saboda baya karban tanwini to in baya karban tanwini to akwai wasalin kisaran da ba zai karba ba sai dai a yi masa fataha niya ba yanzu kamar misalin zahaba ahmadu ra'aitu ahmada zahabtu ila ahmada zaka ce a karamtu fatimata eh a karamtu fatimata ja'at fatimatu marartu bi fatimata wa fiktu bi umara ra'aytu umara ja'a umaru wa fiktu bi umara maimakon wa fiktu bi umari an gane to in ka fahimci haka ashe as-sahih din da ake magana Shi ne wanda yake karban kowane irin wasali kamar na farko muhammadu muhammada muhammadi muhammadun muhammadan muhammadin wannan shi ne sahih to wanda ba zai karbi faduwa ba to fa akwai wasalin kuma daga cikin waɗannan wasulla ba zai karba ba to wannan shi kuma ana kiransa mamnu min as-sarfi gairu mutasarrif ko gairu mutasarrifin irabu badil amsila ga lirabi nan najaha muhammadun najaha fi'ilun fi'ilu madin mabniun ala al-fath muhammadun fa'ilun marfu'un bi dammatin zahira ahabbtu muhammada ahabbtu فعل ماض مبني على السكون مبني على سكون لاتصاله بدمير رفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الدم في محل رفع فائل أحباب محمدا مبؤول به منصوب بفتحة ظاهرة أماني نواياسا بضمة ظاهرة تذكريني وأين ناسا كسا بضمة ظاهرة إيه، تذكريني بفتحة ظاهرة hababtu muhammadan in kai ma naka fata ne okay ba ba don ma ba zai farihatu bi muhammadin filin ma bi mabniun ala sukuni liittisalihi bi da mir raf'il mutaharrik hatta damir muttasil mabniun ala dhammi mabniyun eh? ala dammi ne eh haka ne mabniyun ala dammi ne ma ba ala al ba nan ala al ya sa na kuma haka ne eh to wanda suka sa al kuskure ne mabniyun ala dammi ne don ata'u fa'altu zahabtu akaltu akhadtu da sauransu mabniyun ala dammi ne idan wanda kake magana da shi ne kuma a kafta mabniyun alalfati ne idan mace ce kuma mabniyun ala eh ta utanis na gani al-mukhataba mabniyun alal kasr alal kasr ne kisra yake da shi kullum an gani alba'u harfu jar mabniyun ala maza alal kasri muhammadin majururun bi zahira zahaba ahmadu failun mazin mabniyun alalfati ahmadu fa’ilun zahira wannan ya fito fili sai na gaba a karamtu fa sai mata a karam failun mazin mabniyun alasukuni fa’ilu a kun ga nan ya kawo shi daidai mabniun ala dhammi na'am fatima ta maqulun bihi mansubun bi fatatin zahira wannan ya bayyana sai dai tanwini ne baya karba to nan ba za ka zaya kana wani dogon bayani ba to wasik bi umara misali na gaba wasik فيما فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وثق الباء حرف جر مبني على ماذا على القتل عمر عمر مجرور بالفتحة نيابة عن القصر لأنه اسم لا ينصرف suna ne wanda baya juyawa shi yasa nake ce muku ku juya baya wajen ka'ida wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati aw niyaba anil kasra aw niyabatan din nan da yace to gaskiya abinda za a lauka sai ya ce wa yujarru bil kasrati kuma kasra din ce niyabatun anil kasra ba haka bane eh wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati aw bilfat Hati fathati niyaba anil kasra ina ina fata an gani wannan yana daga cikin observation din da ya kamata a ringa duba observation ne sarka je ba gama ganewa ba kuma ka je kana fala kana ce ainihin din na akwai kaza wani ya matse kai sa kai ta gumi ba gaira ba dalili sai in ka gane to idan an fahimci wannan idan an fahimci wannan yanzu za mu zo a sahe mun ce kamar ya kasu kashi biyu ne in ba manta ba akwai wanda yake karban kowane wasali to yanzu sahihin za mu kasa shi kashi biyu don mu samu saukin sarrafa shi misali yan kasimin lismu ta kasimin lismil ma'arab ila munsarif wa au mutasarrif eh, wa gairi mutasarrif akwai wanda yake sarrafuwa akwai wanda ba ya sarrafuwa ينقسم ila المعرب إلى متصرف وغير متصرف متصرف فالمتصرف هو الذي يلحق آخره دمتان duk sunan da zaka ga faduwa zai iya karɓan au fatahata ne na fataha ko na damma ko na kisra idza tajarrada min al matukan babu alif da lam a jiki wal idafa babu jingina wa huwa munawwan wannan shine ake kiransa munawwan to ana kiransa suna ne mutasarrif shi duk yadda kaga dama kana iya sarrafa shi misali muhammadun muhammadan muhammadin aliyun aliyan aliyin madrasatun madrasatan madarasatin maktabun maktaban maktabin rajulun rajulan rajulin imratun imratan imratin to amma fa in ka sa alif da lam kuma ba zai yi ba ka ce al-muhammadu saboda waɗansu laraba suna sawa amma asali kamar muhammad da ali ba cika sa musu alif da lam ba ka ce al-muhammadu al-ali kama akwai wani malami al-yahaya al-yahaya wanda ya yi wani tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a takaice nafhatu abir sunan littafin yahaya al-yahaya ina jin ko al-yahaya al-yahaya guda uku ne amma akwai al-yahaya a ciki mun ga alif da lam yahaya ko kaga ba a sa masa abin nan hmm. madarasatun al-madarasa da ake magana shine in ka sa alif da lam to faduwa ba zai yi ba maktabun al-maktabu rajulun ar-rajulu imra'atun al-mar'a almar'a ka gani to haka ma in kayi idafa in kayi idafa eh madarasatu umar ibn ka gani madarasatu masjidi umar ibn al-khattab madarasatu masjidi ba za ka ce madarasatun masjidi ba zai yi ba duk abin da zaka jingina shi inda zaka jingina suna da wani abu a larabci to faduwa baya bayyana ba zai yi ba shine abin da yake faɗa mana to bari mu shiga mai dan sarkakiyan kaɗan mai dan sarkakiya shine gairu mutasarrif wanda ba ya saurakuwa wa gairul mutasarrif sunan da ba ya sarrafuwa huwa allazi don matun aw fathatun shine wanda damma ko fata take riskansa wala talhaquhul kasara amma kasara ba ta riska mun fala a can baya kasara ba ta bayyana wa huwa ghayrul mutasarrif shi ba mai ba bane yadda aka ga dama fala yalhaqu tanwina ala alama saboda haka fala yalhaqu at-tanwinu ne ya kamata tanwini eh, urfa ne at-tanwinu ko fala haku yato eh ko da haku ne ma rufuwa ne tanwini baya riskan al'alama iza kana mu'annasa alam idan mace ce ka fafi mata wa maryam maryamu maryama ba a ce maryami kuma maryamu ba a ce maryamu maryaman maryamin ba a fala matan fafi matun ba a fala saboda alamun ne mu'annas aw ajamiyan ko sunan da ba na larabci ba ba ajami ka ibrahim wa ishaq ibrahim haka yake ba a ce masa ibrahimun ibrahiman ibrahimin ishaqun ishaqan ishaqin baya zuwa sai dai ibrahimu ibrahima ishaqu ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub asali wa min wara'i ishaqi ya kamata ya zamo shine lirabi wa min wara'i ishaqi yaqub ko wa min wara'i ishaqa eh ishaqa yace don a gwada maka wa min wara'i ishaqa sai ya zo bayan ishaq to shi ma yaqub karan kansa yaquba yaqubu yaqubi eh, ya saboda ba larabci bane baya karban yaqubi sai dai ka ce al yaqubi yaqubiyu ana yin masa nasaba kaman ibrahimiyu eh ba mamaki wani ya ce ah, a suna nabi bayan din ba larabci ba kaje su da kishigi fa eh, nabi ibrahim ne ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya aw mazidan fiye alifin wa ko abinda da kara masa alif da nun an kara masa alif da lum a larabci a cikin sunaye alam wanda yake mai alif da nun shi wannan bai cika bayyana ba karba ba kumanta muna faginawa kan alam ne alam ko mu'annas ko ajamiyan au mazida fihi alifun wa misali ka usmana wa sha'bana usmanu usmana shaabanu sha'abana ba za ka taba ce usmani sha'abani ba bayuwa ko sunan wata sha'abana ke faɗa au mawazinan lil fi'li ko kuma wazanin su ɗaya da aiki da sigan aiki musamman fi'li mudari ka ahmada sai dai ka ce ahmadu ahmada ba za ka ce ahmadi ba ashabu ashaba ba za ka ce ashabi ba a nan kasa ya ce waye ashab din nan ashab min ashabil imam malik wa hadha laqabuhu wa ismuhu miskin yana kiransa ashab ana masa lakabi da ashab yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masabar malikiya imam ashab au ma'dulan bihi al-lafzin akhar ko kuma wanda aka karkatar da shi ga wani lafazi daban ka umara wa zuhala umar suna ne umara umaru ba za a ce umari ba zuhalu zuhala ba za a ce zuhali ba sunan tauraruwa ce na biyu ya ce umar innan ma'adulan an amir zuhal alam kaukabin suna ne na wata bizali liyannahu zuhal ai ba'uda ko zahula ba'uda yi nisa an gane wannan au murakaban ko kuma an jera dorin dororo halararci suna guda ɗaya ne amma ana samun guda biyu a tsore eh. kama adi ya kriba wa ba'ala baka ko ba'ala bakka sunayen garuruwa ne ma'adi ya krib murakabin min ma'adi wa kar ismani to ila isman wahida an sanya su sunaye ne guda wa ba'ala bak ba'ala bak ismu baladin bishami murakabin min ba'al ismu sanam sunan wani gunki ne ba'al wa bak ismu sahibul balad sunan mai garin sai aka ce ba'ala bakka gunkin bakka sunan garin bakka kenan an gane wa yalhaqu sifata sannan kuma yana riskan sifa idza kana ala wato mamnu'u min as-sarf eh mamnu'u min as-sarf yana riskan sifa iza kana ala wazini fa'alana idan ya kasance sifan a bisa wazani na fa'alana ka sha’abana wa atshana ka sha'bana wa wa atshana hmm eh, kama akwai gyara sha’abana ne ko shaba'ana yawwa nan ya sa mana sha’abana ne ba ni ban sai yanzu na gani ka shaba'ana shine wanda ya koshi ƙoshashe sai dai ka ce shaba'anu shaba'anu babu shaba'ani a tashanu a tashana babu a tashani mai kishirwa sai na hudu nan ma bai fatara ba a ƙasa bai kawo ba sai kawo sunan wani waje abu wazni awala wazni ko kuma ya zo a bisa wazanin ab'ala sifa ka abdala wa ahsana ka abdala wa ahsana nan ma bai kawo bayani a can kasa ba abin da ya fi abdala abdalu ahsana ahsanu ba zai kace abdali da ahsani ba aw madulan biya biha allafdin akar ko kuma an karkatar da su zuwa ga wani lafazi ka masna wa sulasa masna dulun an isnaini sulasa dulun an talasa masna wa sulasa wa ruba'a daman masna sulasa ruba'a kumasa sudasa suba'a sumana susa'a ushara wala yalhaqu al-isma al-muntahiya al-muntaha bi alif at-ta'nisi al-maqsura baya riskan sunan da ya ƙare da alifin ta'anis al makasura ka salma wa su'uda ba zai yi ba A awil alifin mamduda ko wanda ya riski alifin mamduda ka hasna wa sahara wala jama'a taktiri ko wanda aka yi masa jam'u taktiri allazi alawazani mafa'il ala mafa'il au mafa'il kun san mafa'il da mafa'il guda biyu ne misali masajid mafati akwai kuma mafate duka jami ne guda biyu mafate akwai mafate Ke za za ka ji waɗansu wa inda hu mafati hulgaibi wa inda hu mafati hulgaibi ina fata an gane na'am to ga abin nan al'amfila lil'alamil mu'annas in kun lura za ku ga mun ta yawo ne tsakanin al'alam da asifa al'alam shi ne profanau shi ne profanau sifa kuma sifa ce wani adjective ne lil'alamil mu'annas fatima maryam aisha للعلم الأعجمي إبراهيم إساق يقوب للعلم المزيد فيه ألف ونون أثمان كعبان إمران للعلم المواضن للفعل أحمد أشهب يزيد للعلم المعدول أمر ضحل هبل هبل gashin na kasa ya kawo lamba ta farko ya sumu sanan kana filka ba gunkin da aka dora shi a saman lakin kaba ne hubal للعلم المركب ما أدي يقرب بأل بق هادر موت يأتي هادر موت ألم لقطر من اليمن ونينكن أيمن مركب من اسمين من هادر وموت ثم جو إلى اسم واحدا أكثن يسسنا نقدا wanda ya tuna mini a malaysia a malaysia akwai mutane yamanawa da yawa musamman ma yanzu yakin nan da aka yi ya watsa su a duniya amma ba su cika zuwa afirka ba saboda afirka akwai wahala ya sa ba sa zuwa afirka suna nan da yawa a malaysia wajen cin abincinsu ma na musamman ne wajen cin abincinsu 'yan najeriya sun fi zuwa saboda ya fi kusa da abincin 'yan najeriya sai ethiopia abashawa ma suna nan shi ne wanda in kaje za ka amma babu tuwo mai eh, babu tuwo ko a afirka ne ma uganda idan ka je wajen yamanawa babu tuwa ma akwai shinkafa za ka iya samun shinkafa jollof irin na najeriya sai dai tef din ba iri da ya ne sannan kuma an zuba maka shinkafa sai hada maka da ayaba an gama girmama ka kenan kwarai da gaske don kana cin shinkafa da ayaba kafi lafiya to mu yanzu ayaban ma ko na duguri ma ba ma samu <laughs> ya kamata Eh. to a malaysia din na akwai su wannan hadara maus. gaskiya idan ka je malaysia daman da farko yan najeriya za su fara kai ka wajen su gwada maka shine za ka je ka ci abinci hankalinka a kwance ka ci tsire irin na najeriya ka ci ka kaza irin na najeriya yaji ma za ka samu irin na najeriya saboda su barkono ana daka kishi ruwan sake yi barkono wannan ɗanyen barkono sai a markaɗe ki ruwansa za ka ringa dibawa kana sa abinci a in baka yawo ba baka abin nan ba eh, wanda ya yawo ya ga abubuwa da yawa to hadara maut sunan wajen cin abincin ke duk inda ka ga hadara maut to ana nufin abincin yamanawa ne to in kana bahaushe to gara ko dan afirka to ka je wajen da yawa za ka samu abin da zai daidai da kai na'am to mun shiga wani bayani daban lisifatil muwazana li ko fa'lan abinda yazo a fa'lan shaba'an atashan galban galban wanda ya kushi shaba'an wanda ya koshi atashan mai kishirwa lisifatil muwazana li afala afdalu abinda yafi ahsan abinda yafi kyau azam abinda yafi girma lisifati al al ma'dula biha asifa al nan kama ya kawo lamun din guda biyu ne ɗaya kuskure ne almadula biya allafdin akar ne wanne masna eh, da salatu da ruba'u sulatu sulata masna wa sulata sulatu ba salatu ba ne sulatu jara lalai ismi al muntaha fi alifin ta'anisil makasura sunan da ya kare da alif tanisul maksura salma su'uda kubra kusa mun yi al-maksura in suna ne wanda yake da alif amma anan shi kuma wannan alif din haka yake shi yasa baya karban kowane wasalli lil ismil muntaha bi alif tanisul mamduda hasna'u in ka ji an ce hasna'u sunan mace ce sahara'u sahara baida'u fara farin abu amma mace للاسم الذي على وزن مفائل أو مفائيل مساجد مكاتب ko makatib mafate fa'ida na'am yalhaqu at-tanwinu sab'atan asma'il anbiya sai dai tanwini yana haɗuwa da sunaye guda bakwai na annabawa alaihimus salatu wassalamu wa kan nazamahum ba'dhum wani malami ya tsara ya ce ala inna asma'an annabiyina sab'atu ku saurara sunayen annabawa guda bakwai la hasarfu akwai sarfu a ciki wasalin kowane wasali yana yana shiga sai irabi man yatanashadu da irabin wanda zai rera su Fashi sun wa nuhun sun mahudun wa salihun shu'aibun wa lutun wan nabiyyu muhammadu sun, annabi shi su shi wannan zai karba shi sun shi san shi sin wa nuhun nuhan nuhin hudun hudan hudin falihun salihan falihin wasu suna ce hudu baya karban abu suka ce sunan ne yake karba amma sunan kabila baya karba haka dai shu'aibun shu'aiban shu'aibin lutun lutan lutin والنبي محمد محمد محمدا محمدين waɗannan guda bakwai suna karba sai mu na gaba insha Allah ta'ala al-ismul mabni subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk